يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala yau muna goma sha shida ga watan bakwai watan rajabul khair ƙaurar manzon Allah daga garin maka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da sha shida dai amma ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha uku a jerin sha hudu cikin jerin shekarun girgori godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da salami wa manzon Allah صلى الله عليه وسلم اللهم يسر ولا تعسر yan uwa a wancan sati idan kuna biye da mu mun kwana a ƙarshen babi mai nan ba na ɗari da uku kan hadisi na ɗari biyar da goma sha biyu yau za mu tashi kan hadisi mai nan ba na ɗari da hudu kan hadisi mai nan ba babi mai nan ba na ɗari da hudu hadisi mai nan ba na ɗari biyar da goma sha uku قال الإمام البخاري رحمه babu باب التطوع خلف المرأة babi da zai yi bayani kan hukuncin mutum ya sa mace a gaba a matsayin suturarsa yana sallan nafila ko kuma yana sallah tana gabansa shin hakan ya halarta ko bai halarta ba satin da ya gabata mun yi tsokaci kaɗan akan wannan mas'ala. ƙarin bayani a nan gurin shi ne malamai sun yi saɓani suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba waɗanda suka ce ya halatta kuma suka kakkasu gida-gida wasu na cewa ya halatta ne kaɗai mutum ya yi sutura da mace a sallan nafila kuna gani imam bukhari ya ce babu salati khalfan mar'ati don wannan abin ya faru ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗakin na na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa baya sallar farilla a garin Madina ne kuma a cikin ɗaki da wannan sai malamai suka ce tun da an samu a kan a gidan manzon Allah ne a sallar nafila ne to mu takaita abun ga sallar nafila kaɗai, wasu kuma suka ce ya halatta a yi hakan a sallar farilla da kuma sallar nafila قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح عبد الله بن يوسف التنيسي مالك ابن أنس ابن مالك الأصبهي أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله أبو سلمة ابن عبد الرحمن عائشة ما تاج منزون الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت تاتي كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina yin barci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya fi qiblatihi kafafuwa na kuma suna daidai secin alƙiblar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yadda manzon Allah yake kallo yadda yake eh, yadda yake sujjada fa idza sajada ghamazani fa faƙabattu rijlayya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ruku'i ba sai na naɗe kafata ba saboda baya kaiwa zuwa ga kafata amma in manzon Allah zai yi sujada sai manzon Allah gamaza ne sai ya ɗan taɓa ni sallallahu alaihi wasallam gamaza ne faƙabittu rijilayya sai in naɗe kafata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya naɗe kafarsa fa'iza sai na na aisha ta naɗe kafarta fa'iza kama basattuhuma idan ya sake miƙewa zuwa wata raka'ar kuma sai in ware kafata ƙala ta ce walbuyutu yau ma'izin laisa fiha masabihu gidaddajinmu a wancan lokaci babu fitiltulu babu fitilu a ciki da suke haskawa ake ganin ko'ina shi yasa ma ba iya gane cewa yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho zuwa ga sujjada inda na gano haka ai da ba sai na jira ya taba ni ba da sai in nade kafata kaji abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake taba ni kenan yan uwana wannan hadisi kamar da ku gani Imam Bukhari ya buga take da cewa babin yin nafila a bayan mace ya zamto ka sanya ta a matsayin suturarka abin a fili yake gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na shi tana gabansa sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana sallah wannan hadisin nan dai yana daga cikin wannan hadisin ne dai wasu daga cikin malamai suka ce wannan yana gwada cewa ana so gurbin gado a cikin ɗaki ya zamto a daidai ɓangaren alƙibla tun daga gadon na na aisha ko shimfiɗinta yana secin alƙibla to amma wannan ai ba za a ɗauki maganar wajibci ko mustahabbanci a ciki ba la'alla dacewa dai kawai aka yi yadda ta ajiye gadon nata yana daidai secin alƙibla ba abin mamaki ba ne ba wata daga cikin matansa gananta ba a gurin yake ba musamman kuma idan aka ce wa mata haka ai za a jefa su cikin takura saboda kusan ɗabi'ar mata na son birgewa da ƙawa duk bayan wasu lokatayya sukan canja tsarin ɗakinsu yana ma daga cikin shawarwarin da ake ba wa macen da ke take so ta zamto ta iya kimtsa mijinta ta iya mai wato tarairayarsa ta ringa canja masa yanayin ɗakinta saboda haka wannan ba dalili ba ne ba kamar yadda wasu malamai suka ba da 'yan uwansu malamai amsa wannan kuma hadisin za mu iya ɗaukan hukuncin cewa ashe taɓa mace baya warware alwala tun da gashi ba ma a wajen sallah ba a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa matarsa amma kuma walwalarsa ba ta warware ba wani zai ce ai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne eh haka ne amma dai ai koyi ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a koyi ba a kin yin koyi da manzon Allah sai gurin da ya ce wannan nawa ne ni kadai amma haka kawai mutum ba zai hararo daga nesa ya hana mutane ɗana daɗin sunna ba babu man ƙala la yaqta'u salata shay'un babi babi dan ba da kariya mazancen da mazancen wanda ya ce babu abin da yake yanke sallah babu abin da zai wuce ta gabanka ya ɓata maka sallar ka. sai dai in an wuce ta gabanka a yi laifi amma ya zamto ya warware maka sallarka ba wani abin da zai warware maka sallarka in ya wuce ta gabanka alhamdulillahi satin da ya gabata mun tattauna wannan matsala yadda ya kamata saboda haka abin da za mu yi kawai yanzu shine mu bi ta kan hadisan mu fassara su bayanan sai ku ɗauko abin da aka faɗa satin da ya gabata ku haɗa shi da waɗannan hadisai قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنصل من عند رجليه صلى الله عليه وسلم عمر بن حفص قال حدثنا أبي بابا سنسى حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش أعمس سليمان ابن مهران الأعمش إبراهيم ابن يزيد النخعي أسود ابن يزيد النخعي عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمش وإسناد نبي مسلم ابن صبيح مسروق ابن العجدة دا عائشة متاقى منزون الله صلى الله عليه وسلم كونغو نها كرمون كو مربا كو ما بايا كو ha karamin koma baya da aka yi tsakanin sunan aisha da yadda aka ƙara cewa ƙala wannan shi ake cewa tahawilu sanad wanda ba yau ne karan farko da irin wannan ya fara zuwa mana ba ma'ana imamul bukhari yana da isnadai guda biyu waɗanda suka haɗe da junansu can gaba ko sai ya koro wannan ya koro wannan sai kuma ya jona su a da suka haɗe sai ya faɗi hadisin a haka ذكر عندها ما يقطع الصلاه an tattauna a gaban na aisha cewa ana maganar abubuwan da suke yanke sallah abubuwan da dai in sun wuce to na mutum ka yi sallama ko ba kai sallama ba sallar ka ta riga ya ta warware sai aka ce alkalbu akwai kare akwai alhimaru jaki wal mar'atu da mace a satin da ya gabata mun yi bayani akan a tsakanin waɗannan abubuwa ba wai dan su ma matan daidai suke da karnuka da jakuna ba faƙala ta ce shabbahatumuna bil humuri wal kilab yanzu kun kamanta mu mata da jakuna da karnuka kenan wallahi laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kun ga nan Aisha bata kore hadisin ba bata ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba bata ce ba zan yi aiki da wannan hadisi ba amma sai ta ce to ni dai ga ruwaya a hannuna wacce tana cin karo da abin da kuka faɗa ma'ana ta yi naƙadin matanin hadisin da abin da ta gani ko abin da ya faru a gabanta kasan kuma laisal khabaru kal gani ya koruji wannan ruwaya na cewa manzon Allah ya ce ni kuma abin da na gani da idanuna ne ta ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yusalli na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana salla wa inni ala sariri ni kuma ina kan gadona wannan ma a satin biyu da suka gabata mun yi bayani kan cewa 'yan shi'a suna amfani da wannan gaba don ƙoƙarin yi wa matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ɓatanci a matsayinta na malalaciya mai rashin kulawa da ibada cewa ga manzon Allah na sallah ita kuma tana kwance ta ƙi ta tashi ta taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fili a wancan lokaci cewa lamarin ba haka yake ba domin kuwa a ƙarshen ruwayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ta da ita su yi wutire tare wa bainal qibla ina kwance a akan gadona tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alƙibla mutaji'atan ina gide fatabdu liyal hajatu sai bukata ta sai in bukata ta kama ne kamar bukatar fitsari ko bayan gida fa akrahu an ajlisa sai na ga sai wato ba na jin daɗin a ce in tashi in zauna saboda in dai na zauna zan yi attractin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ya gana zauna manzon Allah shi yana sallah ya ɗauka cewa barci nake ne kuwa ba barci nake ba ina kallonsa shi shi yasa muka ji ta rawaito mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tace ina wato gudun kada in tashi in zauna fa'udiyar nabiya sallallahu alaihi wasallam in cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Aisha wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai haka a galala ya so ta ya kaunace ta ba wato akwai tsabar iya kulawa da bibiyar lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ga kowace gaba ba ta so ta yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so in ta tashi ba ta yi laifi ba saboda ɗakinta ne gadonta ne mai barci kuma an ɗauke masa duk abin da yake saboda haka in ya farka lokacin da ya farka bai san mai halin da yake ciki ba dole sai in ya mai sai bayan ya farka kamar yadda a hadisin ciwon ajalin manzon Allah sallallahu a ranar da manzon Allah sallallahu ya rasu na san kun san cewa Abdurrahman ɗan gidan Abubakar kane ga nana Aisha Allah shi kara mata yadda kowa gare ta ya shigo ɗakinta lokacin tana ta tarere da manzon Allah tsakanin cinyoyinta da ƙirjinta manzon Allah sallama sai ya kalli shi Abdulrahman ita na na Aisha har ta gano da kallon manzon Allah ta iya karantawa cewa karatun idan manzon Allah yana karanta min cewa yana son aswakin nan ne da ke bakin Abdulrahman ta iya kula da manzon Allah ta san komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata mata su zamto ba kamar yadda wasu suke ba fa an sallu min indi rijlaihi sai in dan wato siɗaɗe in silale ta kafa daidai sai cin kafafuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta giciya ba ba wucewa take yi ba nana Aisha a'a takan ɗan ja jikinta ne haka da baya da baya sai ta siɗaɗe a ganinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ji ba muhallin shahid a wannan hadisi gashi dai ina sallah ai manzon Allah na sallah ina kuma gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah bai yanke sallarsa ba ai ba ma wucewa ba ɗungurungun ma ina me ina ina kwance a gaban manzon Allah amma ban bata masa sallah balle wanda ya zo ya dan wuce saboda haka wannan hadisin naku akwai gyara in ba kuma ba a wancan lokaci na karanta muku zantukan malamai daga littafin al-ijaba fi mastadrakat aisha ala sahaba na imam zarkashi قال حدثنا إساق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله إساق ابن إبراهيم الهنذلي akwai saɓani tsakanin malamai kan isaƙun nan kan wanne ne shi wani lokaci za ku ji in imamul bukhari ya ce ƙala haddasa na isaq sai a ce isaq ibn mansur amma nan sai in ce isaq ibn ibrahim alhamdali wanda aka fi sani da ibn rahawiya duk da yake cewa duka da isaq ibn mansur da isaq ibn ibrahim alhamdali ibn rahawiya duka sun karɓi hadisai daga yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi kuma shi ma imam bukhari ya ciro hadisai da yawa a a wannan tsari haka to amma dai ibn sakan marubuci littafin sahih yana cewa duk inda imam bukhari kaji ya saki wato ya saki zance yace ishaqu inda a cikin bukhari ne yana nufin ishaq ibn ibrahim alhamdulillah ba ishaq ibn mansur ba wallahu ta'ala alam قال حدثني ابن أخي ibn shihabin ya ce ɗan uwan ibn shihab mana ɗan gidan ɗan uwan ibn shihab ya ba labari sunansa muhammad ibn abdullahi ibn yaqub muhammad ibn abdullahi ibn yaqub da ba a gano sunan wannan mutumi ba yana daga cikin abin da zai iya ba wa isnadin hadisin matsala amma saboda sunansa sananne ne mutumin sananne ne amintacce ne ma yasa imam bukhari ya ambaci sunansa a haka ku sani cewa malaman hadisi idan kana rawaitowa zance sai ka ce sai kuma wani ya bani labari wani kawai haka kawai ba a san kowa ya bane ba sai a takawa hadisin birki a ce ba a san adalcinsa ba ba a san karfin haddasa ba ba a ma san cewa ya gamu da malaminsa ko kuma almajirinsa ya gamu da shi ba annahu sa'ala ammahu ya tambayi baffansa ibnu shihab zuhri an salati yaqta'uha shay'un cewa baffa shin sallah akwai wani abin da zai wuce ta gaban ka ya bata maka sallar ka fa qala sai ce la yaqta'uha shay'un ba abin da yake yanke sallah wannan shine ra'ayin eh, imamu zuhri ibnu shihab ibn zuhri yasa imamu bukhari ya kawo shi imamu zuhri shi kaga ba annabi bane ba ko balle ya faɗi zance ya zama shari'a dole in ya faɗa sai ya kawo dalili komai girman malami duk yadda ya ba da fatawa dole sai da me da dalili domin fatawa a tsakaran kanta ba dalili ba ce ba akwai bukatan a sama mata me dalili ko kuna ganin in wani malami dan ya cika ya bunƙasa kawai sai ce abu kaza halal ne ko abu kaza haramun ne sai zama halal sai zama haramun in ya faɗa kuma sai ya kawo me sai ya kawo dalili sai ce ga dalili na أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الزبير بن العوام ياتي دانا عائشة ما تاج من زون الله تاتي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل من زون الله أنا تاشي تكن دلي يصلى الله كبام دام صلى دلي وانا وتصلى دلي wanda ya saba yin ta bana cikinsu Ah, zai shaida mai daɗinta domin duk ranar da kai sallar dare za ka waye gari cikin annashawa da mai da farin ciki da nishaɗi ubangiji allah ya ba mu damar yin haka allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu mu fi ƙarfin idanunmu mu fi ƙarfin katifarmu wa inni la mu'taribatun bainahu wa bainal qiblati ala firashi ahlihi ina gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ina gicciye a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haqa bainahu wa bainal qibla ina tsakaninsa da alqibla ala firashi ahlihi ina kan shimfidin iyalinsa wace ce iyalinsa ita take nufi ta ɓoye kanta kaga anan gurin ta tabbatar da cewa ita iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ba kamar yadda wasu suke cire matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin iyalansa ba ai ko yanzu kai a ce a matanka ba iyalanka bane ba ƴaƴanka ne kawai da jikaninka me iyalanka don Allah an girmama ka ai in ana maganar iyali sai hajiya ramatu ta shigo gabanin yara su shigo ko ba haka ba باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة babi da zai yi bayanin hukuncin mutumin da ya ɗauki ƙaramar yarinya ala unuqihi a kan wuyansa yana sallah wannan yana gwada cewa ya yi aikin da ba sallah ba domin sallah a cikin ba abin da ke cikinta in ban da ruku'i da sujjada da zikiri da karatun alkur'ani to kuma ga mutum na sallah amma yana dauke da wani yare yana dauke da wace yarinya قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي قال عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عبد الله بن يوسف التنيسي مال من بخاري يا كربا دغ مالك دان أنس ابن مالك الأصبهي دغ عامر ابن عبد الله بن الزبير دغ عمرو بن سليم الزرقي دغ أبو قتادة الأنصاري سننس الحارس ابن ربيعي السلمي anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzan Allah mai gaskiya abin gaskatawa kana yusalli ya kasance yana sallah wa huwa hamilun umamata binta zainaba binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauke da yarinya mai suna umama 'yar gizan zainabu zainabu ɗin kuma 'yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wali abil a sun haifi wannan yarinya ne tsakanin zainabu da ma zainabu da wannan mutumi sunansa abul as ibn rabi'ata ibn abdishams su suka haifi mai wannan yarinya shine mijin yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zainab ashe manzon Allah yana da sirkai guda uku akwai abul as ibn rabi akwai uthman ibn affan akwai ali ibn abi talibin ali ibn abi talib ya auri na na fatima sayyidina usman ya auri ruqayya da ummu kulsum shi kuma abul as rabi ya auri zainaba wacce ita ce babbar yar babbar me manzon babbar wato yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin mata fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi sujjada sai ya ajiye ta wa idza qama in manzon Allah kuma zai miƙe hamalaha sai ya ɗauke ta wannan yarinya ta saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ku gani jika ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana suna yana da jikanu da yawa amma waɗanda suka fi shahara su ne alhassan da hussein sun fi kuma sauran matsayi kuma duk abin da ya rage na zuriyar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ne daga tsatsan waɗannan guda biyu amma dai kuma su ma waɗannan suna da matsayi ko manzon allah kuna gani yana son su har a sallah manzon allah yana ɗauke da jikasa kuma wannan ke gwada mana ɗabi'ar ɗabi'a ce da allah ya halarci mutane da su san 'ya'yansu da san jikaninsu ita wannan ya ga ta manzon allah zainab ta haifi wani yaro mai suna ali da kuma wannan yarinya mai suna umama shi alin ya rasu da wuri amma wannan umama ta rasu a bata rasu da wuri ba har bayan manzon Allah sallallahu tana nan har lokacin sayyidina Umar har lokacin sayyidina Usman domin sayyidina Ali ne ya aure ta wata ma'aluma kenan sayyidina Ali ya aure yar manzon Allah ya aure me jikar manzon Allah matar sayyidina ali ne wannan umama bintu zainab eh, binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abul as ibn Rabi'i kuma shi ya auri yar manzon Allah tun eh, ana jahiliya to da musulunci ya zo sai ya zamto cewa eh, manzon Allah da ya yi hijira sai bai hijira da yasa ba don manzon Allah bai ji ya kwato wato yarsa a gurin abul as ibn Rabi'i ba kwatsam lokacin da aka yi yakin badar sai zamto cikin waɗanda aka kama fursunonin yaƙi akwai wannan mutum abu as ibn rabi sai ga matarsa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ta turo da wasu mundayenta na zinare tana neman a bata fansar mijinta tunda kun san an fansar da su ko aka a bata fansar mijinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan munduwa sai ya gane cewa ai munduwar da na na khadija ne ta aika ta da shi gidan mijinta a matsayin mai gara yau gashi tana ba da shi saboda tana so ta fanshi mijinta kun san harka tsakanin miji da mata sami sai Allah to amma ita kuma fa za ta baya ta musulunta ko bata musulunta ba ta musulunta a lokacin Allah bai haramta wa musulmai a auren waɗanda suke kafirai ba bai haramta wa musulmai mata auren kafirai ba tunda wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna wannan ya faru ne a kisar marsad ibnu abil marsad al-ghanawi wanda kuma wannan abun karshe-karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ya gani sai ce to eh, wannan dai munduwar zamu baka kayan ka koma da ita amma ka yi mun alƙawarin cewa in ka je za ka turo min yata haka ku aka yi da ya je sai ya turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama s ya cika alkawari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci garin makka da yaƙi bayan sulhu hudaybiya eh, ya ci bai ci garin makka ya buɗe garin makka in son ce ko bayan sulhu hudaybiya sai wannan abul as ibn rabi ya zo ya musulunta sai manzon Allah wasallama ya maida masa matarsa ba tare da an yi sabon aure ba ashe da wasu za musulunta sun yi aure irin na auren zagaye suke cikinsa ko auren zaga kamar da wanda ba musulmi ba cikinmu suke yi ko Ah, to in sun musulunta ba bukatan sai an sake kawo su masallaci an sake ɗaura musu sabon aure ‘ya'yansu kuma da suka haifa a irin wannan yanayi ‘ya'yansu ne muhallin shahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wannan yarinya yana sallah malamai kuma <coughs> da wannan hadisi suka ce ɗan ƙaramin aikin da aka yi a cikin sallah baya ɓata sallah tunda dai kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yayi dan wani dan karamin aiki a cikin sallah wanda bai dauke maka hankali ba baya bata maka sallar ka. babu idza salla ila firashin fihi haib imam al-bukhari kenan yace babu da zai yi bayanin idan mutum ya yi sutura ya sallaci ya yi sallah zuwa ga wani shimfiɗin da a kansa akwai mace macen ma mai haila قال حدثنا عمرو ابن زرارة قال أخبرنا هشيم قال عن الشيباني قال عن عبد الله بن شداد ابن الحاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي وانا hadisi daga shaddad abdullahi ibn shaddad ibn had ya ce akhbaratni khalati maimuna gwaggona maimuna ta bani labari yar harisu qalat ta ce kuma mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana firashi hiyala musallan nabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce shimfiɗina yana wato gaban uh, gurin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuma ta ba lokacin da muke ta magana akan kitabul masajid eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kowanne daki yana da gurinsa da yake sallah a gurin kuma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dan karamin masallacin sallah da iyalansa sallallahu alaihi wasallam da muke magana akan irin ya kananan masallatai da ke gidajen sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace to a shimfiɗi na ko gadona yana gaban yana yana yana gaban wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gefen da manzon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yin sallah amma ta gaba fa rubbama waqa'a sawbuhu alayya wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah tufasa ko gwadansa da yake ruhuwa da shi ya suturta jikinsa wani lokaci yakan dan wato yakan hau kaina ya fada a kaina wa ana ala firashi ina kuma kan wato gurin shimfiɗina ina kan shimfiɗina a nan gurin babu magana cewa tana haila ko ba ta haila mu je zuwa ruwayar gaba qala abu nu'man alhakam ibn nafi' qala haddathana al ibn abd ibn ziyad qala haddathana ash-shaybani سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه na'imatun fa idza sajada asabani thawbuhu wa ana ha'idun kaga abin ya fito fili amma a wata ruwaya wancan a ruwayan farko malamin bukhari amr bin zurara anan abu nu'man za ga sun haɗe can a gurin mai sulaimanu shaibani ko saboda haka hadisi guda ne wancan imam bukhari ya kawo shi da ruwaya a takaice nan kuma ya zo da ƙarin bayani cewa kan nabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli ta manzon allah yana sallah wa ana ila jambihi ni kuma ina gefensa na'imatun ina barci kaga a ruwaya da ta gabata babu bayanin cewa tana barci fa idza sajada asabani sawbuhu in yayi sujjada sai wato tufasa ta ɗan yafu a kaina a wancan ruwayar baya babu bayanin cewa a wani lokaci ne tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faduwa hatta hau kan maimuna babu bayanin cewa lokacin ruku'i ne ko lokacin sujada ne amma nan gurin an zo da bayanin cewa in manzon Allah ya yi sujada ne wa hana ha'ibun ƙarin bayani kuma a lokacin ma da hakan ke faruwa ina mai haila ne kaga nan uzurinta ya fito fili saboda haka ba amma mamaki bane bana na Aisha ita ma lokacin da ta yi hakan tana cikin haila kare akan wato ruwayoyin da zantukan da suka gabata baya ko da shi na Aisha ku duba za ku ga ita ta rawaci hakan daban-daban wani lokaci manzon Allah yakan tara ita hasi wuturi kaga a wannan yanayin ba ta cikin haila وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائب باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد باب da zai bayanin shin mutum zai iya dan taba matarsa ya dan taba ta haka ya dan taba kafafunta eh, in zai yi sujada dan ta dan masa ƙafa ya samu gurin yin sujada ai wannan zance ya riga ya gabata imam bukhari yana da tarin hadisan ne a hannunsa shi ya saka wato kowace gaba sai ya kawo wata ruwaya ta daban ko cewa ya ji ta nan gurin ya ji ta can gurin ya ji ta can gurin wanda ke gwada imam bukhari ya ji hadisan a gurin mai malamai daban-daban wanda kuma shine jarin almajiri jarin ɗalibin ilimi ya zamto malamansa da yawa wanda ka je na ce maka aini ba da malami a garin nan ba da malami a ƙasar nan abin a masa tausayi ne mallam yushafi aliman بأصوله فيقينه في المشكلات me ظنونه kamata تاي ɗalibin ilimi ya je nan ya ɗauka ya je can ya ɗauka ya ji daga malamai da yawa ai za ku gani daga ikon Allah wato kowane mai karantarwa za a ga yana da uslubinsa daban ko za ka samu a wani cikin usulubin nasa akwai abin da yake wato baya maka daɗi amma akwai abin da yake maka yake burge ka can ma sai ga shi ma wancan haka sai ga in ka ɗauko mai kyau a can da can da can da can kai sai ga ka fita wato ka wato ka zamto ka ka samarwa al'umma wa ɗalibin ilimin da babu shi da amma idan ya zanto malamin ka ne kai ɗaya malamin ka ɗaya ne kawai kai kohun me malamin ka ne amma an kaɗa basirar wancan da basirar wannan da karatun wannan da karatun wancan sai ka zamto kai kuma na me na daban an fahimta ba zai zamto cewa ku ana ta maimaita maimaituwa a guri guda ba قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيت ورأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما kamar dai ruwayoyin da suka gabata ne kawai wato tsarin ada imam bukhari ya karɓi wannan ruwaya ne ta sha bamban da waɗancan amma yadda hadisin yake a da haka yake a a yanzu shine manana aisha ta ce wato tirda irin abin da kwatanta mu da shi cewa mun kun haɗa mu da kare da jaki na ga zan iya tuna kaina ina ganin lokacin da manzon Allah yana sallah wa ana muttaji'atu ni kuma ina kishin gide a gabansa da tsaka da alƙibla fa idza tsakanin manzon Allah da alƙibla fa idza arada an yasuda idan manzon Allah so ya sujada ghamaza ya sai dan taba kafafuwa na fa qabattuhuma sai in nade su babul mar'ati تطرح عن المصلي شيئا من الاذى بابي دزي بيان مشي تطرح عن المصلي شيئا من الاذى تكور وندكي تكين صلى وانا ابنك زن تد أكذبا مسا كو يشافيش أكذبا مسا كو يشافيش وانا ما إمام البخاري yana gwada cewa wato mace za ta iya taɓa mai sallah in ta taɓa shi ba zai walwale masa alwalarsa ba da kuma dai wasu hukunce hukunce da za mu ji a cikin hadisin قال حدثنا أحمد بن إساق السراماري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق قال عن عمرو بن ميمون قال عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جذور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودمها وصلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم صمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبئ أصحاب القليب لعنة حدثنا إساق بن إساق أحمد بن إساق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل شين إسرائيل ابن ابن يونس ابن أبي إساق السبيعي عن أبي إساق السبيعي عبد الله عبد عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون ana abdullahi daga abdullahi na sha faɗa muku cewa idan aka ce abdullahi aka shiru ana nufin abdullahi ɗan mas'ud kenan بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم وتلانا منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا ايه آه فرفاجي الكعبة يصلي إن الكعبة ينا صلى أجندن كعبة قبان أفرلن تصلر آه wajibi kenan ko a gabanin a farlanta sallar me jam'i amma kun san sallah an farlanta ta shekara ta goma bayan aiko manzon Allah shekara ta biyu gabanin a yi hijira saboda haka manzon Allah da sahabbai suna sallah a wannan lokaci wa amma ba sa sallah ne a jam'i wa jam'u quraishin fi majalisihim wato taron qurayshawa kuma suna zaune a daba daba ɗinsu da ke farfajiyan ka'aba ana shan giya ana hira ana waƙe-waƙe ana hali irin na jahiliya idh qala qa'ilun minhum kawai wani da giyarsa ta buga masa kawai sai ya ce ah gaba abin da ya kamata mu yi a'a ala tanzuruna ila hadha almura'i ba ku ga wancan mutum mai riya mai riya mai san a gani dan Allah kaga wani mutum mai bala'i ya shafi ya shafe shi manzon Allah zaka ce masa mai riya almura'i mai so a sani ayyukum ya kumu ila jazuri fulali fulanin ba yana zuwa gabanmu a fili yana sallah ya gwada mana cewa kowa mu ba addinin nasu ba shi yana yi to za mu yi maganinsa bari masa ganganci ayyukum ya kumu ila jazuri ali fulanin fa ya amidu ila farasiha wa damiha wa salaha fa ya ji ubihi wa zai je wa zai je wato gurin raƙumar ah, suwa ne kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi raƙumar amru bin mu'id ne shi wanda ya zo ya zuba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta haihu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce wa zai sai cike so ce wa zai je ya kwaso wato irin mahaifanta ko da sauran jini da katarkacen wannan mahaifa fa ya ji ubihi ya zo da shi sun mai yumhiluhu in ya zo ma sai ya jira hatta iza sajada har sai ya yi sujada wa ba'ahu baina katifaihi sai ya zuba wa mahaifar a kan kafaɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fan ba'asa ashqahum mararrabo a cikinsu mutumin banza dan mutun cikinsu sai ya motsa dan yi ganganci da ta'addanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma sajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya yi sujada wa ba'ahu na katifaihi sai ya zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan allan kafadarsa ta baya kenan وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا sai manzon Allah ya tsaya cik yana sujada sallallahu alaihi wasallam wannan ke gwada cewa a shaida kana cikin sallah sai wani ya zuba maka kashi ko ya zuwa maka fitsari in dai har ka fara sallan sa'an nan abin yami ya sami najisa ta same ka wannan baya walwale maka alwalarka baya walwale maka sallarka ba za a ce rigar ka ta bata da tsarki ba ko gurin da kake ba shi da tsarki ba maimakon da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi tsit kamata ya yi tosai da waɗanda suka san ya kamata cikinsu su tashi su hana a kun san cikin arna in aka ce mutum arna ne ai bai da hankali ko fa ku babba da yaro dama ɗan tasha ne ko sai suka kece da dariya hatta ma la ba'dhum ila ba'dhin min ad-dhahiki har ya zamto har ɗaya sashi daga cikin su suna kwanciya akan me akan sashi ko san irin in dariya ta dariya za ga mutum har wani me wani rishi yake yana kekecewa a a suna yi wai suna ganin cewa sun yi maganin manzon Allah fantalaka tarikun sai wani ya tashi ya tafi zuwa gurin Fatima a kamar da zuwa wasu ruwaya shi Abdullahi dan Mas'ud a gabansa hakan ya faru to amma a lokacin bayan da zai iya bayan da zai iya kun san shi dan Banu Hawazin ne dan Ta'ifa ne ba shi da dangi a cikin garin Makka idan yayi wani abun da yake ba daidai ba yanzu a gama da shi kuma ba wanda zai bu masa kadinsa domin kun san a jahiliya babban abu mafi mahimmanci babban abun da zaka samu na makamin da zaka yi iya fito na fito da kowa shine dangantakarka amma sai tashi tafi zuwa gurin Fatima ya ga manzon Allah sallallahu alaihi saboda saninsa da cewa ya san in mace ne ta yi duk da cewa a jahiliya ma mace tana da dame daraja suna saurarawa mai mace saboda sun san cewa ba me kuma namiji yayi idan aka ce yayi fito na fito da me da mace ko yaya kana ganin idan kai kokowa da matarka ka kare ita ka burge wanda yake ganin ya burge da gano wahiya juwairiyatun fa aqbalat tas'a tana yarinya tana yarinya karami lokacin karama lokacin ba ta da shekaru da yawa fa aqbalat tas'a ta taho tana me tana gudu gudu sauri sauri tana gaggawa na biyu sallallahu alaihi wasallama sajida manzon Allah dai ya tsaya cik yana sujada hatta alqatuhu anhu hatta zo ta me ta wato share shi ta zubar da shi daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta goggoge wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqbalat alaihim tasubbuhum ka san yarinya saboda haka kuma an taba mata babanta ga kuma babana ta san cewa ba mutumin banza bane ba inda babanka mutumin banza ne in yayi abin da yake na rashin ya kamata sai ga ka dan zaye ma kada ma ya san nan balle yace dan me baka masa kadin sa ba halin sa ne ya jawo masa amma ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nagartarsa saboda haka sai ta fuskance su ta subuhum tana gaya musu bakaƙen magana domin bakaƙen bakar magana sunanta zagi zagi ba kamar yadda bahaushe ke tsammanin cewa sai an ce kaza kaza dinka ba a'a ba sai an yi a shari'a ne kawai za a ce masa sabbu a larabci ba duk abin da yake wato bakar magana kake gaya mutane falamma sunansa zagi falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salata yayin da manzon Allah sallallahu alaihi ya kammala wannan salatarsa wannan bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da sallasa ba yanzu idan ka yi wani abu na addini ko kana kana dauke da wata alama na addini sai ana maka dariya sai ka daina sai ka bari ko da misali ka sa gemu ana ce a'a kamar sai ka daina sai ka gemu ko dan ka saka dangalalan wando a ce maka eh, me sa wannan kaninsa sai ka dafa ka fara sakawa ko da sunna ta manzon Allah sai ka daina ai kamata ya lokacin da ake kwazazzabar ka lokacin da ake saka ka a gaba a lokacin ne zaka fi jin karfin gwiwar ci gaba da eh, yin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhallin shahid a wannan hadisi shine gashi ta zo ta kawar masa da wani abu saboda haka babu laifi mai sallah idan aka ga wani abu ko kyarki ko kyankyaso a jikinsa ame a kaɗe masa ko an ga wani shazimami ya hau jikinsa a kaɗe masa ba a yi laifi ba wannan bai ɓata masa sallarsa ba kuma baya daga cin abin da zai ɗauke masa hankalin da zai iya lalata masa sallah kala manzo Allah bayan ya kammala shi ma sai ce Allahumma alayka bi quraish manzo Allah ya je gurin su ne a'a ya daga ya kalli ubangijinsa ne kawai ya daga kalli yanda ubangijinsa yake sama yace Allahumma alayka bi quraish Allah ina ka kai min maganin qurayshawa Allahumma alayka bi quraish Allah ina ka kai min maganin qurayshawa Allahumma alayka bi quraish Allah ina ka kai min maganin qurayshawa sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin haka wannan ke gwada mana wato sunancin idan mutum zai yi addu'a ya yi tsaunawa sau uku ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini ba wai kawai kai sau daya ka tashi kai tafiyar ka ba thumma samma bayan manzon Allah sallallahu alaihi yi abin abun a dunkule sai ko manzon Allah sallallahu alaihi ya dubi wato waɗanda suka fi kowa ja'irci cikin su ya kira su da sunan su da wannan ne malamai suke cewa wato addu'a yana daga cikin ladubanta ba a so ka ringa yi a dunkule ka ce ya Allah ka biya mu bukatata ha kawai ya Allah ka san abin nake so Allah ka bani wannan ba shi daga cikin ladabin addu'a addu'a ana so komai ka faɗe shi mai tilas ne ya Allah ka bani mata ta gari ya Allah ka bani doguwa ya Allah ka bani mai gashi ya Allah ka bani mahaddaciya ya Allah ka bani mai addini ya Allah ka bani mai sona ya Allah komai ka faɗe shi in details manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya Allahumma alayka bi quraishin thumma samma sai ce Allahumma bi Amr bin Hisham Allah ka yi maganin Amr bin Hisham wa kenan shine Amr bin Hisham Abu da Utba ibn Rabi'a wa da Utbah da Shayba ibn da Walid ibn Utba dukansu a yakin Badar duka sauran ma a yakin Badar suka mutu shi amma waɗannan guda uku su ne waɗanda aka turo a matsayin wato zakaran gwajin dafi da aka fara gumurzu da su gabanin yakin yami ya kaure wa umayyatu bin khalaf da umayya ibn khalaf Allah ka yi maganin Uqba ibn Abi Mu'id Uqba ibn Abi Mu'id wannan shine wanda ya ɗebo ya zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa Umara ibn Walid qala Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud marawacin wannan hadisi ce fa wallahi na rantse da Allah laqad ra'aytuhum sar'a yawma badrin dukansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi addu'a a kansu addu'ar manzon Allah ta ci su na gansu sar'a suna kaye na gawarsu ko suna me suna kaye an wato an kamar me suna cikin suratul alhaqa ko ka annahum me abin wa ma samudu fa uhliku bi taghiya wa ma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya haka za gan su a na gan su ga wani can katu ya faɗi can ma wani ya faɗi thumma suhibu ila alqalibi daga nan kuma aka ja su kamar yadda ake jan jaki aka ja su ta ƙafarsu, aka ja gawarsu ilal kalibi zuwa waccan tsohuwar rijiyar da aka tara gawawakin kafirai kalibi badrin tsohuwar rijiyar nan da ke badar sun makara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa utbi'a ashabul kalibi la'anatan cewa allah kuma bayan wato maganin su da ya yi ya ba mu dama muka samu damar cin nasara da kashe su a wannan guri hakanan kuma Allah ya bi su da la'ana da an kwashe musu albarka ba su ba rabo wanda kuma har ga wasu ana ba labarin cewa la'ananne ne kuma a ce labarin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san wannan cikakken dan wuta ne ko Allah ya raba mu da ita yan uwana zuwa nan gurin muka zo ƙarshen eh, darasinmu na yau kuma ƙarshen babukan da suka yi maganganu akan hukunce-hukuncen masallatai da sutura insha Allah sati na gaba za mu tashi akan bayani kan lokatan sallah waɗannan babuka suna da matuƙar mahimmanci musamman a wannan lokaci da mutane ke wasa da lokacin sallah musamman sallar la'asar da yawa cikin mutane suna yin sallar azahar ne sau biyu amma sallar la'asar kuwa in Allah ya ga dama zai yafe musu saboda in sun yi bisa jahilci amma waɗanda kuma suke salla ba kan lokaci ba sani cewa Allah ba zai karɓi sallar su ba saboda inna salata kanat al mu'minina kitaba mawquta yanzu mai yin sallar la'asar kullum karfe uku da kwata kai ma ka san wata ina sallah ne a lokacin sallar mai sallah mai la'asa mai sallah da rabi mai uku da rabi ma wani lokaci a wani yanayi yana sallah ne a lokacin sallar azahar ya yi azahar sau biyu Allah ya masa sallallahu wa sallama wa baraka wa na'am ala muhammadin wa ala alihi wa sabi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwana gabanin na eh, tashi daga kan abun zama akwai wani babban bako da muka yi ah, wato abokina ne yaro na ne mai gidana ne malamina ne amma ba almajirina ne ba ah, injiniya bashir ah, adamu aliyu malamina ne a'a kun fahimta malam bashir adamu aliyu ya kammala digirinsa a jami'ar bayero da jimawa kwarai da gaske daga baya ya tafi eh, ya fara aiki da nefa daga baya koma yana ya fara aiki da shell kamfanin mai na na shell ana cikin haka ya je ya ci zuwa jami'ar islamiyya ya watsi da shell ya tafi mai jami'ar madina ya je jami'ar madina kulle shari'a ya kuma fita da first class daga nan ya fita koma zuwa ƙasar malaysia ina masters yana kuma karantarwa daga baya aka ɗauko shi zama daraktan makka hospital wanda alakarsa da garin nan ta yi sanadiyar zuwan asibitin makka zuwa garin nan duk abin da ka samu na amfanin da ake samu na amfanin mai asibitin nan wannan falallan wannan abun gaba ɗaya yana komawa zuwa gami wannan bawan Allah ba wai sun zaɓi garin bauchi ne daga can ba ƙoƙarinsa ne da tunaninsa da kuma alakarsa daga wannan gari ko ba komai ba ne mai yiwa dai saboda e, yana auren yar wannan gari ne Allah ya ƙara ko ba ka ba mun ci gajiya kenan malami na ne saboda ya koya mun abubuwa da yawa a rayuwata na koyi abubuwa da yawa daga gare shi wasu abubuwan ko ban koya ba daga cikin abubuwan da ban koya ba yana da yawancin indomi ban koya ba baya cin abinci da yawa mun kuma muna tare da shi daki daya karfe uku na dare sai ya ce mu tafi harami sallah sai ce sai ka dawo dan ni ba jarumi ne irin ne irin shi ba kuma tuntuni malami ne masanin harkan technology ne ba na mantawa kimanin shekara goma sha kusan biyar da suka gabata shine ne buɗe mun email ina da har yanzu nake amfani da shi tun lokacin a nan najeriya babu kwamfuta tun lokacin babu kwamfuta ta yawaita ba tun ana dos tun ba fara pentium ba yake da alaƙa da intanet so ba na so in yaba shi da yawa amma dai duk wanda ya san shi ya shi yanzu kuma daraktan alhanan ne wata gawurtacciyar makaranta ce wanda ke tarbiyyantar da mutane akan addini makarantar yara 'yan firamare amma na bodi makarantar ba makarantar wasa ba ne ba badan faɗa muku cewa ginin makarantar ma an saye shi da kuɗin da bai gaza naira miliyan 300 ba balle nazari ne kuma a garin kano so ya halarci wannan majalisi namu ah, na san dai ba ku da lokaci ba don haka ba da shi in ba shi dama ya ku gan shi na kuna zo gan shi a nawa malam bashir ba ne nake so in gabatar da kai ba mutane na suke su ka zo ka musu magana falitafadal mashkuran ma'ajura assalamu alaikum